mun zo muku da wani magani ne ko kuma mu ce wata lalura ita ma da take yawon damun mutane wannan lalura ita ce yawan shakuwa akwai wanda suka jarabtu da wannan koko ciwo ne shi ma mai zaman kanshi wanda kana zaune da mutum zaka ji yana shakuwa yi shakuwa sama da goma to ga mai fama da wani lalurar kuma yana so ya magance ta Allah ya kawo masa lafiya cikin ikon Allah ga wani sirri da za mu bada wanda za a iya haɗawa da farko za a samu garin zaitun garin zaitun sai a samu ma'un kal na ma'un kal ruwan kal kenan idan ka samu garin zaitun sai ka samu kofi ɗaya na shayi tafasasshen ruwa kofi ɗaya sai ka zuba wannan garin zaitun a bashi ya yi minti kamar goma sha biyar sai a tace bacin an tace shi sai a samu wannan ma'ul ɗin ruwa kal cokali uku sai a zuba a cikin wannan ruwa sai a samu zuma mai kyau ita ma a zuba cokali uku sai a sha tsawon kwana bakwai ana sha insha Allahu rabbi za a samu dattija. ga mai fama da yawan shakuwa in Allah ya zai samu saukin wannan lamari da fatan kar ku manta idan kun ji kuma ku aika ma 'yan uwa masu bukata domin kai maka sa hannunka a cikin aikin alkhairi ina muku fatan alkhairi sai mun haɗa a wani makon assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh